شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم yana yi mana bayanin abin da soyayya take ganarwa a zuciya sawa'un soyayya ce ta gaskiya ko ba ta gaskiya ba soyayya ce ta ubangiji da manzansa ko kuma ta wani abu daban soyayyar Allah da manzansa kamar yadda ya gabata a wancan darasin da ya wuce ibnu taimiyya yana gaya mana cewa soyayyar Allah da manzansa ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya kasance ya fifita son Allah da manzansa sama da komai sannan kuma ya yi gwagwarmaya da faɗi tashi wajen ya ga ya kafa addinin Allah wanda shi ne jihadi waɗannan abubuwa biyu su ne alamomin da suke nuna gaskiyar soyayyar mutum ga Allah to ɗoriya akan abin da ya faɗa a baya yake cewa wal jihadu huwa bazlul wus'i abin da ake cewa jihadi shine yin iya bakin ƙoƙari yin iya bakin ƙoƙari wa huwa kullu ma yamliku min mutum ya bayar da dukkan abin da ya mallaka na iko na dama fi husuli mahbubil haqqi wajen ya samar da abin da Allah yake so wa daf'i ma yakrahuhu al-haqqu ko ya ijiye abin da Allah baya so yin matukar kokari don tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu samar da abin da Allah yake so da kawar da abin da Allah baya so wannan shi ake cewa jihadi mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa don ya samar da abin da Allah yake so na gaskiya na ibada na hukuncin Allah na biyayya ga Allah na ɗa'a ga Ubangiji ya kuma bayar da iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya kawar da abin da Allah baya so yin wannan shi ake cewa jihadi to fa idza taraka al-abdu ma yaqdiru alayhi min al-jihadi idan bawa ya yin abin da yake da iko a kansa na jihadi abin da zai iya yi na daga jihadi amma ya ƙi kana tarkuhu dalilan ala da'fi mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbihi to ya ƙi yin wannan abu tare da yana iya yayi yana iya yayi alama ce da take nuna raunin abin da yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa idan da san Allah da manzansa na da ƙarfi a zuciyarsa to za a gan shi yana kai kawo yana faɗi tashi wajen ya tabbatar da abin da Allah yake so ya samar da shi ya kawar da abin da Allah baya so ya ijiye shi malam ya ci gaba da cewa wa ma'alumun abu ne sananne annal mahbubati da abubuwan da mutum ke so la tunalu ghaliban illa bi ihtimalil makruhati sautari mutum baya samun abin da yake so sai ya jura wasu halalu sai ya jura wasu abubuwan da baya so wannan abu ne da yake faruwa sautari in kana son ka samu abin da kake so sai ka haƙura da abin da baka so wanda yake neman dukiya ya tara dukiya ko ya tara ilimi sai ya haƙura da hutu <coughs> da san jiki da kasala da bacci sai ya haƙura da dukkan wani abu wanda a ɗabi'ance zuciyarsa tana so ya gan shi ya rashi yana shan iska yana hutunsa yana baccinsa sanda ya so ya tashi sanda yake so sai ya haƙura da wannan in yana so ya samar da kansa abin nan da yake nema na dukiya ko na ilimi ko wani abu da ya kama da wannan المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات ba a samun abubuwan da ake so sai ta hanyar jurewa abubuwan da ba a so sawa'un kanat mahabbatu kanat mahabbatan salihatan aw fasidatan kuma wannan duk ɗaya ne sawa'un abin da yake so san da yake yi mai kyau ne ko mara kyau ga wanda yake son abu mai kyau wanda shari'a ta yadda da shi to sai ya yi haƙuri da abin zuciyarsa ba ta so kamar wanda yake son abin banza sai ya yi haƙuri shi ma ya jure wa abin da zuciyarsa ba ta so mai neman mulki don ya zalunci al'umma don ya cuci talakawa to sai ya yi haƙuri da abin da zuciya dole ya toshe kunnensa daga baƙaƙen maganganu da za a yi masa da zage-zage na 'yan adawa in har yana son ya samu wannan abu. in ko ba zai iya wannan juriyar ba to babu ranar samu ibnu taymiya ya ce sawa'un kanat mahabbatan salihatan aw fasidatan san abin da kake so shari'a ta yadda da shi ko kuma shari'a ba ta yadda da shi ba fal muhibbuna lil mali masu san tara dukiya war ri'asati ko su samu sarauta su samu mulki wasuwari ko suna neman mata la yanaluna matalibahum ba sa samun ababen da suke nema illa bi zararin dararin yalhaquhum sai tare da wata cutar da za ta iya tarske su fi duniya a nan duniya wanda yake neman dukiya ya tara ko yake neman shugabanci to sautari ba zai samu abin da yake so ba sai ya cutu kuma ya cutu a duniyarsa ma'a sai sai min ad-darari fi duniya wal tare da kuma abin da zai cutar da su a nan duniya da lahira wanda yake son tara dukiya ido rufe zai wahala zai gamu da abin da zai ji ba daɗi dan fashi ne wata rana za a bi shi wata rana za a harbe shi wata rana ma zai iya rasa ransa ya cuta a duniya kuma sannan a lahira ya cutu haka nan mai zaluntar al'umma don ya tara dukiya hakan sautari ba zai samu gare shi ba sai ya cuta a nan duniya ta hanyar jin baƙaƙen maganganu da Allah wadarai da Allah ya isa da Allah ya tsine na talakawa dole sai ya jure mu wannan a nan duniya sannan kuma ya haɗu da cutarwa ta musamman a lahira to fal muhibbu lillahi wa rasulihi wanda kuma shi Allah da manzo yake so idza lam yahtamil ma yara zurra'i min al li ghayri Allah mimma yahtamiluna idan shi mai son Allah da manzansa a cikin tafarkin son Allah da manzansa bai iya jure abinda wani mai bin ra'ayinsa mai bin son zuciyarsa mai neman duniyarsa zai iya jurewa ba wanda yake son wani Allah abinda za su iya jurewa fi sabili husuli mahbubihim wajen su samu abinda suke so dalla zalika ala da'fi mahabbatihim lillahi idan shi mai son Allah da manzansa shi ba zai iya jurewa abin da waɗancan suke jurewa ba a tafarkin san Allah da san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai jure baƙaƙen maganganu ba ba zai jure wa zagi ba ba zai jure wa tsangwama ba wala Allah ba zai jure rashi ba wani lokaci aikin sa ya rasa ko sana'ar sa ya asararta idan ba zai iya jure ma wannan ba tare da cewa waɗanda suke neman duniya suna iya jure ma waɗannan abubuwa don su samu duniyarsu to wannan gudar alama ce da take nuna raunin sansa ga Allah da manzansa a zuciyarsa idza kana ma yaslukuhu ulaika fi nazarihim huwa at alladhi yushiru bihi al-aql idan waɗancan da suke neman duniya hanyar da suka bi wacce take cike da tsangwama da zagi da Allah wadarai da Allah tsine idan wannan hanyar hankalinsu ya karanta musu ya tabbatar musu cewa ita ce hanyar da za su samu abin da suke so suka iya su bita su haƙura kai kuma da hankalinka da shari'a da kake rungume da ita ta nuna maka cewa abin da kake nema na yarda Allah abin da kake nema wanda shi ne gaya na rayuwa samun yarda Allah ba zai samu ba sai ta hanyar jure mu waɗannan wannan tsangwama da waɗannan abubuwan ƙi ya zama na ka kasa haƙuri ka kasa jurewa kaga lalle wannan alama ce da take nuna akwai raunin so ɗin a zuciya wa min al-ma'lumi tare da cewa abu ne sananne alkur'ani ya tabbatar annal mu'mina ashaddu hubban lillah mu'mini ya fi tsananin san Allah wato sama da yadda masu san gumaka suke son gumakansu shi yana son Allah fiye da yadda su suke son gunki yana son Allah fiye da yadda mai son wani Allah yake son wani Allah to idan har ya zamana shi wannan son bai iya sa shi ya jurewa abinda waɗancan suka jurewa ba shin wanda yana nuna son yana da ƙarfi babu shakka yana nuna son yana da rauni kama ƙala ta'ala kamar da Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai wasu daga cikin mutane waɗanda suke riƙon kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar san Allah kamar yadda ake san Allah haka suke san su na amanu a shaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah fiye da yadda waɗancan suke san gumakansu na'am ibn taymiya ce haka ne kad yasluku muhibbu li da'fi aqlihi wa fasadi tasawwurihi tariqan la la yuhassilu biha al-matlub ibn taymiya ce mun yarda ta yi mutumin da yake son wani abu yake son samun wani abu tana yiwa ya kama wani tafarki wanda ba zai iya samar masa da abun ba saboda raunin hankalinsa da lalacewar tunaninsa sai tunanin nashi ya shiryar da shi ya nusantar da shi akan ya bi wannan hanya zai samu abin tare da cewa hanyar ba ta kaiwa ga abin haka tana faruwa mutum ya yi gurgun tunani hankalinsa ya bashi gurguwar shawara ya bi wani tafarkin da yake tsammanin tafarkin zai kai shi ga abin da yake so fa mislu hadhihi tariqatu irin wannan hanya wacce za ta karkatar da kai zuwa ga abin da kake gabarin abin da kake so la tuhmadu idza kanat al mahabbatu salihatan mahmuda ko da san da kake yi abin na shari'a ne amma hanyar da ka bi ba za ta kai ka ga abin ba to wannan hanyar ba a yadda da ita ba ko da kuwa san da kake yi mai kyau ne saboda kana san Allah kana san manzon Allah sai ka bi wata hanyar da kake ganin ita ce za ta gadar maka da san Allah ɗin ko ta samar maka da yarda Allah tare da cewa kuma wannan hanyar ba ta kaiwa ga haka kamar waɗanda suke rukon ayyuka na bida'a a bisa tsammanin su aikin bida'a ɗin nan shi ke kai su ga abin da suke so kamar watan da ya wuce an yi ta maulidi nan da can da yawa daga cikin waɗanda suke yi tsammanin su wannan shine zai gada musu da san manzon Allah sallallahu alaihi tare da cewa wannan ya samo asali ne daga raunin hankalinsu da ɓacin tunaninsu shi ya nuna musu cewa rukon bid'a ma na iya kai ka ga san manzon Allah to kaga shi abin da ake cewa san manzon Allah wani abu ne na shari'a amma hanyar da su suka bi ba ta shari'a ba ba za ta kai ka ga wannan ba to shine ibnu taymiya yake cewa irin wannan la tuhmadu ba a yaban irin wannan hanyar idza kanat al mahabbatu saliha ko da soyayyar ta gaskiya ce hanyar da aka bi tunda ba za ta kai ga wannan ba hanyar bid'a ba za ta taba kaiwa za ta taba kai mutum ga manzon Allah ba ibada ta bid'a ba za ta taba sadar da shi ga yarda Allah ba shi yasa lokacin da dan Abdullahi dan Mas'ud ya ga mutanen da suka yi gangami a wani masallaci a Kufa saboda tsananin son su bauta wa Allah suka ware wani lokaci da suke haɗuwa, ɗaya daga cikinsu na ba su umarni ku yi tasbihi kaza ku yi kaza ku yi tamidi kaza ku yi kaza ku yi kaza su kuma suna yi suna lissafa da tsakon kuwa ibnu aka je aka gaya wa ibnu ibnu mas'ud a guje ya garzo ya same su ya ce a su su bar abin nan da suke yi domin tafarki ne ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sahabbansa ba suka ce ya aba abdurrahman ma arad ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair mu alheri muka nufa wato san alheri suke yi san alheri wani abu ne wanda yake na shari'a to amma hanyar da suka bi ba za ta kai su ga wannan alkhairin ba sai ya ce da su me kam min muridin lil khairi lam yusifu sau nawa wani zai nemi alheri amma ya bi hanyar da ba zai samu alheri ba na yadda zuciyarku mai kyau ce alheri kuke so amma ba hanyar kuke kuka bi ba shi yasa da ya mutsawa yake cewa laqad bijtum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabahu ilman kun zo hakika kun zo da wata bid'a ta dan zalunci ana dan cutar da kanku shin kun fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne shi yasa su ba su gano ba ku kuka gano to ko da kuwa abin nan da za kake so shari'a ta yadda ka so shi kamar yadda ka so alheri ka so manzon Allah ka so Allah amma idan ka bi tafarkin da ba shi shari'a ta tsara ba ba shi ne zai kai ka ga wannan soyayya din ba to wannan hanyar ba a yabanta shi yasa muka ƙi maulidi ko da kuwa mai yin maulidin yana da kyakkyawar manufa to hanyar da ya bi ba ita ce hanyar da take gadar da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza kanat al mahabbatu fasida idan har hanyar ta zama ba ta da kyau za a zargi wannan hanyar za a soki wannan hanyar ba za a yabe ta ba duk da cewa niyyar tana da kyau soyayyar tana da kyau to ina kuma idan soyayyar ma ba ta da kyau kaga min babu aula wa aula wa aula wa tariqu ghayra musil kuma hanyar da ka bi ba mai kai ka ga abin da kake so ba abin da kake so bai da kyau sannan ka bi kuma wata hanyar da ba za ta kai ka ga mara kyau din ba ma kaga min babu aula wannan abu ya zama abin suka kama ya fa'aluhul mutahawwiruna kamar waɗanda kamar abinda waɗanda suka rasa hankalinsu suke yi fi talabil mali wajen neman dukiya kaga mutum ido rufe ya kama wani tafarki yana tsammanin tafarkin nan zai kai shi ga tara dukiya ta haram alhalin wannan tafarki baya kaiwa ga samun abin ka gan shi ya shiga wani harka wacce take ƙazamin kasuwanci ne sannan kuma tattare yake da haɗari ba a cika cin nasara ba ya bi ƙazamin kasuwancin sannan kuma ya tafka asara kaga ya haɗa biyu abin da yake so ba abu ne mai kyau ba sannan kuma hanyar da ya bi ba hanya ce da za ta kai shi ga abin da yake so ba kama ya fa'alu hul mutahawwiruna kama wanda suka rasa hankalin masu wanda suka rasa hankalin suke yi sai talabil mali wajen neman dukiya war ri'asati ko neman shugabanci ah? bai hanyar da ba za ta kai ga abin ba kwanan da aka gama rikicin tazarci wanda yake son tazarce sai ba hanyar da da wuya ne ya kai tare da cewa kuma ba wani kyakkyawan manufa ake da ita ba ba kyakkyawan manufa sannan kuma ba abin hanyar da za ta kai ga samun abin ba wasuwari ko wanda yake neman wani abu na mata ko na maza min hubbi umurin ya so al'amura tujibu lahum dararan su so al'amuran da za su cutar da su maimakon su amfani su wala tuhassilu lahum matsaloban bayan sun cutar da su kuma ba za su samu musu da abin da suke so ba wa innamal maqsudu ibnu taymiya yace abinda dai ake nufi الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه kyawawan hanya kyawawan hanyoyuka wanda lafiyayyen hankali ke bi don ya samu abin buka abin nemansa ka bi lafiyayyar hanya domin ka samu abin da kake nema wa iza ta bayyana haza idan duk mun gane wannan bayani na ibnu taimiyya mun gane akwai abin da ya faɗa ba a gane ba eh? a kan abin da ya faɗa zai yi gini idan duk mun gane wannan wannan ya fito fili fa kullama mazdada alqalbu hubban lillah izdada lahu ubudiyya maganar dai ta ka zama bawan Allah ake an tsar bawan Allah mai tinkaho da wannan matsayi na kai bawan Allah ne ba ka kai wani lokaci da zaka ce kai ka cire rigar bauta ba kun haɗe kun zama abu ɗaya kai da Allah da ibn taymiya wannan aqida yake yaka ko da suna ganin ololon matsayi ka fita daga ka tuba rigar bawan Allah ka zama Allah to in ka kai haka duk abin da ya faru a wajenka duk abin da kai a gunsu shi Allah yake so kai saboda haka in ka yi alheri to wannan alherin shi Allah yake so in ka yi sharri abunsa shi Allah yake so kai don ka ba maganar zunubi ba maganar laifi ba maganar zunubi ba maganar laifi shi yasa kamar da ibnu taymiya yake cewa a cikin littafin al-istigasa raddi alal bakri yake cewa ya ma ji wasu sufaye suna faɗan cewa waɗannan mutane waliyai nasu da ake suke kira a ɗabu kudubi kudubi ɗin nan waɗanda ake cewa su ake bawa rukun su Allah yake danƙawa gudanar da duniya gaba ɗaya shi kudubi wanda shi ne algausu duk wanda kaga an rubuta algausu a jikin sunansa ko alkudubu to ma'ana ya kai matakin da Allah ya danƙa masa komai na duniya duk abin da kaga ya gudana tasriful kauni duk abin da ya gudana a duniya to a hannunsa ne ta hannunsa ne ruwan sama fito da tsirrai guguwa iska hadari mutuwa rayuwa haihuwa duk abin da kaga yana gudana kawai shi ne yake gudanar da shi Allah ya zama baya da aiki yi eh? Allah kuma ya ce kulla yawmin huwa insha Allah amma kuduri ya kwace wannan shine kulla yawmin huwa fi sha'an duk wanda ka ga a cikin hotonsa an rubuta alƙudubu ko algausu to wannan shine ma'ana algausu don haka duk sanda ka nemi bukata kawai ka nema sa kai tsaye don Allah ya danka masa komai a hannunsa shi yasa wani ya sa hoton shehinsa ya hau babur na ce to kai wa kake so Allah ya kiyaye in ce maka Allah ya kiyaye ko shehin ya ce ka ce shehin don mun fi kusa kuma har zuce ke faɗa don haka aka karantar da shi ko haka ya karanta to wannan tunanin shi ibn taymiya yake ya kafa don a cikin wannan littafin duk fa wannan bayanan dan ya ruguje wannan aqidan ne ta cewa ololuwar matsayi da bawa zai kai shine ya ji shi bawan Allah ba ya ji shi Allah ba a baya duk ya gaya mana irin yadda Allah ya yi ta yaban manzansa da sunan Abdullahi Abdullahi da shi yadda manzo Allah ya fifita Abdullahi din ya zama da shi ne taken da muke masa a tahiya shada anna Muhammadan abduhu sai mun faɗi wannan sannan mu ce wa rasulu don taken ubudiyya din ya fi komai a wajensa to amma wani yana ganin shi zai wuce wannan ya samu hululi ko ya samu ittihadi su zama shi da Allah bauta wa juna suke in yayi wani abu da ake ganin bautar Allah ne to Allah ne yake bauta masa shi ba fa a'buduhu wa ya'buduni fa ahmaduhu wa yahmaduni ba haka ibnu arabi yake cewa ko hallaci ibnu taymiya yake cewa fa kullama zada hubban lillah duk sanda zuciya san zuciya san Allah ya karu a cikin zuciya izdada lahu ubudiyya to zuciya kuma za ta ƙara zama jin ita baiwar Allah ce mai zuciyar zai kara jin cewa shi bawan Allah ne wa kullama zada lahu ubudiyya duk sanda bautarsa ga Allah ta ƙaru izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa izdada lahu hubban sai ya ji ya ƙara san Allah duk sanda jinsa shi bawan Allah ne ya ƙaru a zuciyarsa sai kuma san Allah ya ƙaru a zuciyarsa duk sanda san Allah ya ƙaru a zuciyarsa kuma sai ya ƙara samun kuma 'yanci daga bauta ma dukkan wani da ba Allah ba daga neman bukatunsa daga dukkan wani da ba Allah ba abinda ɗazu nake so in faɗa wani abu ya ɗauke min hankali daga littafin al na ibnu taymiya yana cewa al-aqabu wani sufa yana cewa waɗannan kudubai kudubai din wani sufa suka ce da suka halarci yakin hunain ai su suna nan ko da yaushe akwai kudubi suka ce a wannan lokaci kusa yakin hunain a wannan yaƙi ne ya kasance an samu hazima ta musulmi in samu karaya wa yau mahunaini iz a ajabatkum kasratukum falam gudu ankum shay'an to a wannan lokaci suka ce su waɗannan kudubi da wasu da autadu da suke nan da suka halarci yaƙin su manzan Allah suka yaƙa su manzan Allah suka yaka saboda me saboda su ma'al qadari haisu ma kana alqadru fa huwa ma'ahu suna tare da kaddara a gun su kaddara ita ce abin da Allah yake so tunda kaddara tana tare da kafirai to su suna tare da kaddara dan nan Allah yake so to saboda su sai da abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa shuhudul haqiqa in ka samu shuhudul haqiqa kaga hakika to kai da saban Allah da da biyayya a duk ɗaya abinka abinda ka samu kanka a ciki kawai shine abinda Allah yake so ka yi kuka ce alqadaru ma al don haka nan Allah yake haisu ma kana alqadaru fa fa hunaka Allah to tunda a nan Allah yake su kuma suna da inda Allah yake don haka suna tare da Allah suna tare da kafirai suna ya karman Allah wannan bala'in fa yana na a littattafai a nan kasar an runguma kuma littattafai ana tsotsan su ana karanta su ana ana abin nan duk wannan katowar akwai ta a jawahirul ma'ani akwai sa a cikin jawahirul ma'ani ai ba da wasa ba kaga ana ta rigima yan uwa suna ta kokari a tsamo daga ciki waɗanda suke cikin kullum, a fito da su san su yasa ake yin wannan rigin ba ka neman kwaban kowa ko taransa ko ya zo ya maka hidima da yake wa shehi ya zama kalmayyiti a mamal gasili ba ka nemi wannan ba kai ya zo ya ji karatu abinda bai gane bai ɗaga hannu ya tambaya in yana da hujja ya bayar ka bayar baka ce ya zama kamar matacce a hannun mai kamar gawa a hannun mai wankanta ba sabanin abin da ake gaya masa a can to kaga kana neman masa yancin sani ya zama na wannan matsayin da yake da shi a wajen shehinsa ya ɗauke shi ya sanya shi tsakanin shi da ubangijinsa tsakanin shi da bin manzan Allah ya zama kalmayiti a babal gasili tsakaninsa da manzan Allah in an ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saduda ya miƙa wuya والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشته ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلم يحصل فلن يحصل فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من الآلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه الذي لا إله غيره وهو ربه الذي لا رب له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه ابن تيمية <clears throat> يتجى بدأ والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين دزوتيا دا الله يهلتا دزوتيا تدن أدم أكرن كانت إتزوتيار shine bizzat a karan kanta ita zuciyar mai bukatuwa ce zuwa ga Allah ta ɓangarori biyu duk zuciya sawa'un zuciya ce ta mumini ko ta kafiri a karan kanta mai bukatuwa ce zuwa ga Allah min jihatil ibada ta fuskar ibada ita zuciyar mai bukatuwa ce zuwa ga bautar Allah a karan kanta wani abu zai iya zuwa dagula ya lalata ta amma ita a karan kanta mai bukatuwa ce zuwa ga wannan mai bukatuwa ce zuwa ga ibada imma bauta wa Allah ko bauta ma wani Allah ba zai yi ba zuciyar ta zauna haka nan ba bauta in ba ta bauta wa Allah ba za ta bauta ma wani Allah sauraka muftaqiratun ila al-ibada muhtajatun ila al-ibada zaka zuciya ba ta zama babu komai a ciki ba in ma ta bauta wa Allah ko ta bauta ma wani Allah tana da buƙatar wannan yace wahiyal illatul ga'iyya abubuwa biyu ya faɗa ɗaya ya kirawo shi al'illatul ga'iyya ɗaya kuma al'illatul fa'iliya waye zai fassara mu me yake nufi da waɗannan abubuwa guda biyu ina so a gaya mun me yake nufi da al'illatul gha'iyya da kuma al'illatul fa'idiyya yana daga cikin abin da yake hana karanta littafai ibn taymiya ga wasu yanzu za a gaya maka sai ka ji to me ya hana ba zai faɗi wannan ba akwai makasudi kalmomi ne da ahlul kalam suke ta yin amfani da su idan ka duba dar ta'arudul aqli wan naql na ibn taymiya da littafin as-safadiyya nashi za ka ga waɗannan kalmomi al-illa al-illa al-ghaiya da al-illatul fa'ila ko al-illatul fa'iliyya duk ana faɗa za ga suna ta yawan maimaituwa al-illatul ghaiya ita ce hikima al-hikma waɗannan kalmomin guda biyu duka abinda suke nuna kenan hikimar halittar mu menene eh, mu bauta wa Allah to wannan ibadar da za mu yi wa Allah ita ce al illatul ga'iyya ta halittar mu gayar halittar mu shine me mu bauta wa Allah to zuciya na da buƙatar bauta ta yi bauta wannan ita ce hikima samar da zuciyar a samar da gurbin bauta a cikinta sannan wa min jihati isti'anati wa tawakkuli sannan ta bangare na biyu zuciya na da bukatuwa zuwa ga Allah ta fuskar neman taimako da dogaro tana da bukata ta fuskar bauta tana da kuma bukata ta fuskar neman taimako wajen yadda wajen bautar Allah din da dogaro ga Allah cikin abubuwan da zai zo mata ya kai ya kawo na rayuwa duk zuciya na da buƙatar waɗannan abubuwa guda biyu abu na biyu shine kira al'illatul fa'iliya ko al'illatul fa'ila a wasu nuskokin watakila a fatawa za ga al'illatul fa'ila duk abu ɗaya ne shine asaba al'illatul fa'ila shine asaba asababu kana neman hanyar da za ta kai ka ga waccan al'illatul fa'iliya ita ke kai ka ga al'illatul ga’iya ka nemi taimakon Allah idan ya agaza maka ka bautata masa kaga ka haɗa abubuwan biyu illal shi shine ka bautata masa ɗin. illal fa'iliya neman taimakonsa ne agaza maka kai wannan bauta su ne Allah ya haɗa guda biyu duka a cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya haɗa illa guda biyu al'illatul ga'iyya ita ce iyaka na abudu wal’illatul fa'iliya ɗin ita ce iyaka na sta'inu don ici ne sabab ɗin rigiyar da kake riƙewa don ka samu tafarkin bautar ubangiji ɗin. ibn taymiya ce duk zuciya na da buƙatar abubuwan nan guda biyu shi yasa ko da yaushe muke roƙon Allah ya bamu ko da yaushe muke jaddada su a cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ko da yaushe muke jaddada su don zuciya na da bukatar wa min jihati al-isti'anati wat tawakkul wa hiya al-illatu al-fa'iliyya ma'ana al-illatu al-fa'iliyya as-sabab fal qalbu la yasluhu duk wata zuciya ba za ta zama nagartacciya ba ba za ta gyaru ba wala yuflihu ba za ta rabauta ba wala yan'amu ba za ta ji dadin ni'ima ba wala yusarru ba za ta yi farin ciki ba wala yaltazzu ba za ta ji ɗanɗanon daɗi ba wala ya ɗibu ba za ta ji daɗi ba duk kalmomi da suke nuna daɗi wala yaskunu ba za ta nutsu ba wala yatma'innu ba za ta nutsu ba illa bi ibadati rabbih don zuciya ba za ta samu waɗannan abubuwa ba kyautatuwa rabauta farin ciki jin daɗi moruwa nutsuwa kwanciyar hankali waɗannan abubuwa duk ba za su samu ba sai ta hanyar bautata wa ubangiji sai ta hanyar san ubangiji sai ta hanyar komawa ga ubangiji shi yasa Allah dunkula maganar gaba ɗaya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub don zuciya ba za ta samu nutsuwa ba shi yasa ka duba waɗanda sun fi kowa more rayuwa ta duniya zahiran min alhayatid duniya sun fi kowa more shi su suke da makwancin da ya fi na kowa su suke cin abincin da suke so a duk sanda suke so su hau abin hawan da suke so su je inda suke so suke samun dukkan bukatunsu na yau da gobe da dan adam yake so amma zuciyarsu ta zamana babu Allah a ciki babu bautar Allah babu dogaro ga Allah babu komawa gare shi sai suka fi kuma kowa ta'asa a duniya babu mutanen da suka fi kashe kansu irin mutanen Scandinavia kasashen Scandinavia irin su Sweden ididdiga sun nuna babu mutanen da suka fi kowa kashe su irin mutanen da suke rayuwa a kasashen Scandinavia kamar Sweden a kasashen turai gaba ɗaya babu ƙasar da ɗan ƙasar yake samun bukatunsa sawa'un yana aiki ko baya aiki kai har dan gudun hijira yake samun bukatunsa sawa'un yana aiki ko baya aiki sai kasar sweden kowa yana da albashi kowa yana da masauki yana da gurin kwana yana da gidan zama ko yau mutum ya shiga kasar da gudun hijira yana da haƙƙin gwamnatin ta ba shi gurin da zai zauna kuma a dinga yanka masa albashi har ranar da ya samu aiki a duniya babu abinda inda ake yi wani sai sweden amma kuma alƙalumman Ididdiga sun nuna babu waɗanda suka fi kowa kashe kansu abinda ake bature yake ce suicide su rataye kansu ko su tsira kansu ko su sha wata guba su mutu irin mutanen sweden saboda me ya kamata su fi kowa walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali kai yanzu kullum aka yi magana tashin hankalinka baka da cin yau bare na gobe al'amura sun rikice kasuwa ta tsaya ba ciniki ba su suka sun yawa waɗannan su ne kake faɗa matsalolinka su ba su da wannan to sai ka ce me za su faɗa su to amma da yake zuciyar ba Allah babu nutsuwa mutum yana samu dukkan waɗannan abubuwan amma sai a zo a same shi a gidansa da AC da dukkan kayan alatu amma ya rataye kansa to shi yasa maganar da ibnu taymiya yake faɗa din nan wacce Allah ne ya dunkule ya faɗe ta ala bi zikrillah tatma'innul qulub zuciya kuma ita ce jagoran gabobin jiki gaba ɗaya abinda ta karanta wa hankali shi yake yi saboda haka in bata samu nutsuwa ba ta zama a firgice a kidime, to duk abinda ta karanta wa hankalinka shi za ka yi jin daɗin da gabanka suke ji ba za su sa zuciyarka hankalinka ya ya fasa karɓa kiran da zuciya za ta yi masa saboda ita ce take mallakar zuciya din ita ce take mallakar jikin gaba ɗaya sauran gabbai na jiki gaba ɗaya talakawanta ne sojojinta ne rundunarta ne ita ke juya a lalace yake to fa za a yi ta samun umarnin da baya da kyau kuma waɗannan masu zartarwa ne duk sauran gabbai masu zartarwa ne idan aka ce yau a wurin yaƙi kwamandan da zai ba wa runduna direction a yi kaza a yi kaza a shiga kaza a bar kaza a janye kaza ya zama ya haukaci sai ga san ba magana to haka zuciya take a jikin mutum shi yasa annabi yace idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu shi sa iliya abu mazi wani arni ne mutumin labanan wanda duniya ta yi musu duhu talauci ya dame shi ya yi hijira ya koma amerika can ya samu duniya a cikin irin waƙe-waƙensa za a karanta waƙarsa a talasif at-talasim ina jin cikin diwanin sa al-jadawi yana da wata waka sunanta at-talasim wacce yake cewa jitu la adri min aina jitu walakinni ataitu ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أسائر أنا أقائد أنا أم مقود أسائر أنا أسائر أنا أم واقف أم الدرب أم واقف على الدرب أم مقود أو كلانا واقف والدهر يجري لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري za ka mahauka yake waka ce doguwa ya ɗimauce shi bai san daga ina yake ba kuma ina zaya saboda babu imani da Allah bai san wa ya halicce shi ba kuma me yasa aka halicce in ya zo duniya me zai yi kuma idan ya ina zai je shi bai san daga ina yake ba kuma ina zaya shi ya ga hanya a gabansa kawai ya kama binta yana nufin rayuwar da yake ya gansa yana rayuwa irin wannan rayuwar amma bai san manufar da ta sa yake wannan rayuwar ba ya ce shi bai sani ba me yasa ma bai sani ba bai sani ba shin tsaye yake tafiya yake ko a tsaye yake ko ko shi da hanyar gaba ɗaya duk a tsaye suke zamani ne yake gudu da su shi fa bai sani ba me yasa bai sani ba shi ko bai sani ba kana ga kamar ba da gaske ke ba kuma da gaske ke bai sani din ba wa man yu'min billah yahdi qalba dabo dabo da babu imani da Allah babu abin da zai shiryar da zuciyar har ta kai ga gane abubuwa da babu imani sai zuciyar ta rasa shiriya ta rasa dan jagora haka yake wannan kidimewar yake wannan dimuwar ya tafi da nisa ya ce ya karaɗe ya je gurin teku ya tambaye shi wai teku bai sa aka yi mu teku yake tambaya teku ya ce masa bai sani ba ya je wajen abin nan duwatsu ya je wajen bishiyo ya je haka yake ta zanawa kana ga kamar dai wasa yake da kalmomi amma abin da yake cikin ransa yake faɗa do wani arni haka zuciyar take a dagule a dame bai san wai dan me yake rayuwa ba don haka kai yadda za ka yi fafutuka ta kaga ka samu yarda Allah ka iya jurewa abubuwan da za su zo maka wanda ba ka so saboda ka samu yarda Allah shi ba zai wannan ba dan abu kankani sai ji ba zai iya rayuwar ba sai ya kashe kansa iz fihi faqrun zatiyyun ila rabbih saboda ita zuciya a karan kanta tana da bukata zuwa ga Allah min haisu huwa ma'buduhu saboda Allah shine abin bautarsa wa mahbubuhu shine abin da yake so shine abin da take so wa matlubuhu shine abin da take nema wa bidhalika yahsulu lahu al ta hanyar wannan ne zuciya za ta samu farin ciki wasurur da din daɗi lazzatu da daɗi ɗanɗanan daɗi wa ni'ima da ni'ima wasu kunu da nutsuwa waddu ma'ninatu da nutsuwa sai da wannan ne za ta samu sukuni za ta samu nutsuwa wa haza to wannan wanda ita ce bukata ta farko ita ce al'illatul ga'iyya din ita ce alhikima din la yahsulu wannan ko ba ta samu ba illa bi lahi lahu sai Allah ya taimaka maka sai Allah ya shiryar da zuciyar taka ka samu imani ka ka karɓi addinin musulunci to a lokacin ne za ka samu waɗancan abubuwan da ya gabata wannan shine al'illatul fa'iliya din shine as-sabab din fa ya la yaqdiru ala tahsili zalika lahu illa Allah ba mai iya samun masa da nutsuwar zuciya sai Allah fa huwa da'imun muftatirun ila haqiqati zuciya har kullum tana da buƙatar haƙiƙanin fassarar ayan nan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in fa innahu law u'ina ala husuli kulli ma da za a taimakawa zuciya ta samu duk abin da take so wa yatlubuhu take nema wa sai take sha'awa wa yuridu take fata wa lam yahsul lahu ibadatullah amma ba ta samu bautar Allah ba ta samu waccan gayar ba falan yahsula ba abinda mutum zai samu ko da za ta samu duk abin da suke so kamar yadda muka yi misali da mutanen scandinavian mutanen sweden duk za su samu abin da suke so na jin moriya amma ba samu nutsuwa ta bautar Allah a zuciya ba falan yahsula illa alami ba mutum abin da zai samu sai radadi wal hasrati da nadama wal azab da azaba ta rayuwa kai a zahiri kana ganin shi dadi yake ji amma ba dadi yake ji kafin shi kwanciyar hankali kafin shi nutsuwa walan yakhlusa min alamid dunya ba zai taɓa kubuta daga radadi raɗaɗi na duniya ba wa nakadi aishiha da gurbacewar rayuwarta ba illa bi ikhlasil hubbi lillah sai in ya tsantsanta sansa ga Allah ta yaya bi haisu yakunu Allah huwa ghayati huwa ghayata muradi ya zama Allah shine gayan muradinsa shine kololuwar abin da yake nema wani hayati maqsudi shine matukar abin da yake fata ya sanya Allah shine sansa ya zama shine na koli duk abin da zaka so zaka so shi ne don zai sadar da kai da soyayyar Allah in har zai kawar da kai daga abin samun soyayyar Allah to zaka watsar da shi ko menene shi bi haisu yakunu Allah huwa ghayata muradihi Allah ya zama shine matukar muradinsa wani hayata maksudi matukar abin da yake nema abin da yake fata wa huwa al-mahbuba lahu bil qasd al-awwal a nufinsa na farko Allah yake kasadi Allah yake nufi Zama shi ne target ɗinsa na farko duk wani abu da zai ci karo da shi ya so wadata ya so masauki mai daɗi ya so abin hawa mai daɗi ya so kaza ya so kaza duk su zama ya so su ne don yana ga zai za su zama wasila don su haɗa shi da san Allah duk abin da cikin waɗannan ya ga za su kawar da shi daga kan waccan gaya to zai barar da su to in ya zama na haka rayuwarsa take to wannan shine hakikanin mai san Allah wa kullu ma siwahu duk abin da ba Allah ba ya zama inda ma yuhibbuhu li ajrihi dan Allah yake son sa la yuhibbu shay'an li zatihi baya san wani abu dan karan kan abin illa Allah sai Allah kadai shi yake son sa dan karan kansa abin kamar da wuya ko kai ba ka jin kanka haka kuma wannan shine hakikanin ubudiyya din idan ba ma jin haka din haka ya kamata din mu ji kamar yadda ya faɗa din haka zuciyar take da bukata ta zama wa mata lam yahsul lahu haza to in har baka samu hakan din ba lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah ibnu taymiya ya baro ta da yawa in baka ji haka din ba to haƙiƙanin la ilaha illallah baka tabbatar da ita ba wala haƙaƙa tauhida abinda kake takama da shi na tauhidi baka tabbatar da shi ba wal ubudiyyata baka tabbatar da zamantowar ka bawan Allah ba wal mahabbata lillah baka tabbatar da zamantowarka masoyin Allah ba wa kana fihi min naqsi tauhidi wal iman kana da tawaya a tauhidinka kana da tawaya imanin bal min al'alami kai kana da raɗaɗi da zogi wal hasrati da nadama wal azabi da azaba bi hasabi zalika gurgudan na kasar tauhidin naka gurgudan na kasar imanin naka me kake so duk abin da kake so a duniya ya zama na in san shi ya ci karo da san Allah za ka watsar da shi shine abin da yake ne ko me ka daga aka ci a wannan haramun ne Allah baya ko zuciyar ka na so ka watsar da shi kamar wanda ya zo da zoban zinari a hannunsa manzan Allah ya ce cire shi ya cire ya jefar baya jefar sahabbai suka ce da shi ka ɗauka mana ka amfani da shi a wani abun ba wannan ba manzo Allah ya karba ya jefar suka ce da shi to sawa aka haramta amma ka ɗauka ka je ka sayar ko ka ba ma waɗanda ya halatta su sa su ne mata ko ka ba matarka ko wata ƙanwarka ko mahaifiyarka ko wani ka amfani da shi a cikin abin da ya ce ba zan taɓa ɗaukan abin da manzo Allah ya yarba ya karɓa yar kuma in koma ni ɗauka ba zan yi ba wannan ka kwatanta shi da yan muna san manzan Allah eh ana ta rigima da mutum ya daina cin haram ya kiya amma kuma ya fi kowa babatin sayyidina rasulullahi a'a a jima kaɗan ya ce shi shi masoyin manzan Allah ne wani ne maƙiyin manzan Allah shi shi ne masoyin manzan Allah amma farayuwarsa rayuwarsa dubu dubu take da haram baya jin wannan saboda akwai wata karantar da suke cewa akwai wanda zai ɗauke masa yayi akwai mai ɗauke masa to saboda haka tabbatar da kalmar la ilaha illallah shi ne san Allah da manzansa zama a ƙoli sama da komai idan mutum ya zama da ya samu tawaya cikin sonsa ga Allah ko ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai bayar zuwa ga tawaya ga imaninsa da tauhidinsa gwargwadon abin da ya samu a tauhidinsa da imaninsa na tawaya gwargwadon kuma abin da zai samu kafar shiga jikinsa na zogirar daɗi da azaba da nadama idan barakar na da yawa zogin da raɗaɗin da nadamar da azabar ta yi yawa idan tsakatsaki ce ta zama tsakatsaki in kaɗan ce ta zama kaɗan gwargwadon abin da kake da shi na kauce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tafarkinsa da zuwa da abin da zai warware tauhidi da hakikanin imani gwargwadon kuma abin da mutum zai fada cikinsa na tashin hankali da rashin nutsuwar zuciya walau sa'a fi hadha al da za ka yi faɗi tashi da kai kawo wajen ka samu wannan abin da kake nema ka ji ka samu nutsuwa ka samu bauta ta zuciya ga Allah ka mai da al'amari ka yi ta faɗi tashi ka samu wannan walam ya musta musta'inan billah ba mutum bai zan mai neman taimakon Allah ba mai neman agajin Allah ya agaje shi bisa ga haka mutawakkilan alaihi bai kasance mai dogaro ga Allah ba muftaqiran ilaihi fi husulihi bai kasance mai bukatuwa ba zuwa ya samu wannan lam yahsul lahu kuma ba zai samu ba wannan shine al-illatul fa'iliya din wanda yace zuciya na da bukatar sa shine iyyaka nasta'in din wa iyyaka nasta'in din kenan idan babu wannan bangaren to fa wancan din da kake so ba zai samu ba shi yasa Allah ya hada su littafin madarijus salikin da ibn al-qayyim sharhin manazir sa'irin na al-harawi abu zarr al-harawi dukkaninsa sharhi ne na waɗannan na wannan ayar iyaka na wa iyaka nasta'in dan littafin gaba ɗaya sifili biyu manya sharhi ne na iyaka na abudu wa iyaka na sai fa innahu ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shike wa kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ba bai wakana fal abdu muftaqirun ila Allah min haythu huwa al matlub al mahbub ta cewa Allah yake nema Allah yake so so don haka bawa mai bukatuwa ne zuwa ga Allah din al muradu al ma'bud shine ta, ta kasancewarsa shine abin nufi shine abin bauta wa min haythu huwa al mas'ul kuma al bawa mai bukatuwa ne zuwa ga Allah ta zamantowarsa shi ake nema a wajensa al musta'anu bi shi ake nema taimako da shi wal almutawakkalu alaihi shi ake dogaro da shi fa huwa ilahuhu allazi la ilaha ghairuhu Allah shi Allah sa da baya da abin bautawa sai shi wa huwa rabbuhu allazi la rabba lahu siwa shine ubangijinsa da baya da wani ubangiji banda shi wala tatimmu ubudiyyatuhu lillahi illa bihazain ba yadda za a yi bautar zamantowar mutum bawa ga Allah bautar mutum ga Allah ta samu tabbata ta samu kafuwa sai da waɗannan abubuwa guda biyu da ya ambata su ne mai yawwa jin bukatuwar zuwa ga Allah ta fuskar ibada da kuma bukatuwa zuwa ga Allah ta fuskar neman taimako waɗannan abubuwa guda biyu ba za su taɓa samuwa ba a mutum ba zai taɓa samun nutsuwa ba sai ya samu waɗannan abubuwa guda biyu ibada sa ba za ta taɓa samuwa ba sai ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu fa mata kana yuhibbu ghayra Allah duk sanda ya zama wani Allah yake so li zatihi dan karan kan abin yana son wani abu dan karan kansa ba Allah ba aw yaltafitu ila ghairi Allah annahu yu'inuhu ko yana waiwaye zuwa ga wani Allah cewa zai za masa kana abdan lima ahabbahu to bawa ne ga wannan abin da yaso wa abdan lima rajahu bawa ne ga wannan abin da yake tsammani ta bangaren sa bi hasabi hubbihi lahu bautar tashi gwargwadon yadda yake san abin so na karan kai ka so abu amma lillah ba ce ka kaso abu ba nan yana magana kaso abu li zati kada a ce ibnu taymiya ya ce kakka so kuɗi kakka so matarka kakka so ƴaƴanka a duk ka su amma kada ka so su li zatihi ka so su dan Allah li ajlillah ta yadda da za su kauce wa hanyar Allah za ku yi barambara ka ji cewa mahaifinka in ya kauce wa hanyar Allah ba za ka bi shi akan wannan ba to sanda kake masa ya nuna so ne kake yi lillah so kake yi masa lillah idan ya zama na kana son abu dan zatin abin ma'ana ko da can da kake masa ya ci karo da san Allah ba za ka bar abin ba dan shi ma kana son sa li zati to ka zama kana bautawa abin gwargwadon irin san da kake masa bi hasabi hubbihi lahu wa raja'ihi iyahu gwargwadon irin yadda kake san abin gwargwadon yadda kake fata ga abin Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu ya tabbatar da digadiganmu ya ba mu zukata masu nutsuwa ya ba mu zukata masu dogaro gare shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ina son a sanar da ni wani littafi wani littafi ne inganci wanne ne ya fi inganci a cikin littattafan da aka yi rubutun tarihin hajjaj ibn yusuf saqafi dukkanin littattafan tarihi da suka taɓo tarihinsa za ka samu ruwayoyi dangane da shi musamman littafin siyar alamin nubala ko tarihul islam wanda dukkanin su biyu na zahabi ne ka je ka duba za ka samu tarihin hajjaj ibn yusuf sakafi maganar lambar waya kuma sai an tashi sai mu haɗu wannan kuma yake cewa a waɗannan littattafai ne zai samu maganganun hallaj da ibnu arabi da magana akan hakika a wajen sufaye maganganun hallaj akwai wani littafi sunan shi akhbarul hallaj akhbarul hallaj to duk a ciki maganganunsa ne ibnu arabi yana da littattafai akwai al-futuhatul makkiyya littafin sa ne qatu manya-manya wanda yake faɗan makamat makami makami makami makami har zuwa makamin da zaka zama Allah Allah ya sauke sunan shi al-futuhat al-makkiyya akwai littafin sa fususul hikam to duk a ciki zaka ga maganar hakika din Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata a kai musu da'a ko da ba musulmi bane ba wai magana sunna da bid'a ba ko ba musulmi bane Allah ya nemi ka yi musu da'a abinda aka hana ka yi shine ka yi musu biyayya akan saban Allah ba za su ce yi abu kaza kuma abin ya zama saban Allah kai ba amma haƙƙinsu na iyaye duk iya kamata duk wajibi ne ka ba su wannan shine koyarwar addini amma ba abin wani ma abin nan a wa in jahadaka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum in har za su yi maka rigima akan ka yi shirka da Allah to ba za ka yi musu biyayya ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi